assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yanzu dare ne na asabar sha takwas ga watan shawwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da bakwai, daidai da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na 64 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husaini radiyallahu anhu sanata ihda wa sittina hijiriya, wallafan usman bin muhammad al-khamis Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don yan uwa su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin al-mabhathu thalis ahammul ahadathi fi khilafati Usman bin Affan radiyallahu an waɗannan muhimman abubuwa da malam ya zaɓo daga cikin abubuwan da suka gabata a cikin wannan zamani mai daraja mai albarka wanda sayyidina usman dan affan ya gudanar da mulki a bisa tsari na annafta lokaci ne mai kyau da ya kamata mu tsaya mu kalli mu ya muke gudanar da rayuwar mu misali kai dan kasuwa ne menene ahammul ahadas wanda ya gudana a cikin harkan kasuwancinka kai ma'aikacin gwamnati ne ka duba wannan kai wanda kake sana'an hannu ne ko wanda kake amfani da ƙarfinka wajen ci da sha da dai sauransu ka duba ka ga a rayuwanka baki ɗaya menene a hammal ahadas ba wai labarai ai kun je aikin kwadugo wani waje mai wake da shinkafa ta zo kun ci kun tsere ba irin wannan hammal shiririta ba hammal ahadas wasu abubuwa kai ne wanda ko bayan baka za a iya tunawa da kai ana maka addu'a da fatan alkhairi su ake so yanzu gaga cikin abubuwan da usman aka faɗi ya yi a zamanin shi ai babu maganin ya tura kaya sham ko ya tura kaya waje kaza ko riba kaza sun zo duk baya maganin wannan ba domin zalika mata'un hayatid duniya don rayuwar duniya ne amma duk abin da ake kawowa shine kokarin da yayi kwazon da yayi himman da yayi wajen ganin ya taimaki addinin Allah shi na aka kawowa a nan wajen maka ba ka ba da labarin ai lokacin kuna matasa ku ne 'yan iskan unguwunku. wannan bai daga cin ahammal ahadas ahammu shiriri ta ne wannan an fahimci wannan da kyau yanzu misali a rayuwanka na shekaru biyu kaɗai daga bayan balaganka in aka ce ka faɗi mafiya mahimmancin abubuwan da suka gudana me za ka faɗi Allah zai tambaye mu ko ba ka faɗi yanzu ba yasa kowa ya kokarin ya gyara Allah ya taimake mu na uku mala ya ce daga cikin ababe mafiya muhimmanci da suka faru lokacin khalifancin sayyidina usman akwai zati sawari yakin zati siwari mun yi bayani a baya gane da wannan yakin za ku fahimci mun yi bayanin idan ya zama kun ji abin da shi babban malami a shekul hamis ya dan kawo mana 'yan takaitattun bayanai a nan malai ce jama'a ostantin mun herakal Ruma wa ma'ahumul barbar likitali abdullahi bin sa'ad bin abisara lokacin da Rumawa romawa su ya kare sai su koma kalan dangi Ka san haka abu yake a lokacin da mutum ya iri-iri ya abubuwa marasa kyau abubuwa marasa tsari da kan gado to a daidai irin wannan lokacin ƙoƙari yake koma kame domin wasu su cincida shi ya kai wani waje to lokacin da musulmi suka kayar da yakin rumawa rumawa sun rasu yadda za su yi to shine sai su koma kalin dangi to lokacin mafi yawancin yankunan afirka suna ƙarƙashin su ne an gane to shine suka tattaro suka haɗa ƙarfi da ƙarfi da rumawa ɗaya da barbar so rumawan kenan domin a haɗu a yaƙi abdullahi ɗan sa ɗan abisar Ka a nan idan aka kai masu goron gayya cewa a zo a kara da su sahabban annabi da suka kawo wannan alheri na musulunci yankin barbar to za su yi ƙoƙari a guji sansan nan goron gayyan da su ma barbar su ma sun ɗanɗano koɗansu ai ai su ma ai ba a bar su ba mun ji yadda aka kara a jiya ko to kuma su roma sun sha wuya ba ɗin ƙaramin wahala ba shi yasa suke ƙoƙarin a dai samu a yi ma sahabbai kwab ɗaya kowa ma ya huta wasaru ilal musulmi na fi jam'in haka suka zo suka haɗo gayya zuga mai ƙarfin gaske suka tunkaro musulmi lamiyar misulhu ba a taɓa ganin yawan runduna mai ƙarfi da yawan dakaru a cikinta irin wannan runduna da aka yi haɗin gwiwa tsakanin barbar da kuma so ba kuma ya kamata mu fahimta daga daidai nan ashe ƙoƙarin hada kai tsakanin kafirci da kafirci a matsayin a dangi ga wani wanda yake addini wannan tsohon aiki ne na tintin bayo ne aka fara an daɗe da faro shi kuna fahimtar wannan da kyau ko? to shi sa idan kafirai yau suka haɗe maku kai abin da ya kamace ku shine kakku bari su mamaye ku kurasa yadda za ku yi sai ku kalli farko wai dama sun taɓa yi idan sun taɓa yi to sai ku kalli waɗanda aka haɗe kan daga cikin waɗanda kuke koyi da su to soya suka yi to yadda suka yi ne shi za ku yi kar ku tsaya mamaki an gani har kafirai su nasara a kanku kuna cewa ya kaza dama ɗabi'ansu ne da Allah an fahimci wannan in kuka tsaya mamaki sai ku sha mamaki warin buga muku misali sai mu wuce don ku gane idan irin wannan qadiyyan ta taso ku, aiki ake wurjanjan ana amfani da tunani da kallon abin da ya wuce saboda a haɗa abin da za a taimaki rayuwa da addini nan da nan amma ga tsaya mamaki wallahi za ka ƙare mamakin ne akwai sarƙoƙi hannu da ƙafanka an gano wannan da kyau ko duk abin da ba ka tsammani ɗan adam zai iya yi lokacin da aka fara zuwa da but nan wajen buga waya kasan mutum zai ɗan je sai kati ne na naitali sai je ya sa yana da lambar wanda zai kira lokacin ana yayin landline ɗin nan wayan nan mai waya da take bi ta sama ga ta nan ta nitel to an taimaka ma talakawa an masu ko'ina cin da baka da kudin da za ka ah, je a ja baka zuwa gida ko ofishinka to ka je makaranta ko tashan mota ko kan hanya inda da aka san matattara jama'a ne sai aka yi wannan don ya sauwaka wa mutane hanyar sadarwa shi ne aka ba da labari aka ce wani ba nufi ne sai je sai layin irin wannan katin ya je siya na ɗari biyar da ya je ya sa sai dialin namban wani uwan shi shi wannan uwan nashi yana can bida yana bidda abin shi ya ɗauki waya ya kala ya ce halo ya ji an ansa ya ce sikiru ne ya ce iye eh. ya ce abin alajabi abin alajabi sikiru ya ce mm. ya ce abin alajabi abin alajabi sikiru ya ce mm. daga bida kana makana ya ce daga ya ce abin alajabi yana nan yana faɗin abin alajabi hakirar din ya ne shi bai faɗi abin da ya kira ya faɗi ba to kaga idan abu ya faru ka tsaya abin alajabi abin alajabi za ka sha mamaki dama kafirai za su yi wannan ko ka shirya ko ba ka shirya ba dama wannan ɗabi'ansu ne al'adansu yana daga cikin hikima karin da tarihi a yi an gano wannan da kyau ko? to shikenan da suka yi wannan zuga mai ƙarfin gaske wanda muka ji cewa ba taɓa ganin zuga mai yawanta ba wa kharaju fi hamsan mi'atin markabe sun fito da jiragen ruwa guda 500 wa Waƙasadu abdullahi bin Abisar fi ashabihi bi bilad maghrib haka suka ɗibi jiragen yaƙinsu, suka tinkari abdullahi ɗan Abisar a lokacin yana mashigan ruwan morocco an gano wannan da kyau ku. yana can yana yaƙi su kuma sai suka tunkaro shi malamai suna bayanin cewa inda aka haɗa kai wannan yaƙin a daidai inda yau ake kira da ɓangaren italy ne da kuma libya kan iyakan wannan yankin ne suka haɗu aka yi wannan bala'in yaƙin a ruwa an fahimci wannan da kyau to shine sai mala yake cewa falamma tara aljama'an yayin da rundunonin guda biyu aka yi kallon kallo su suka ga musulmi musulmi suka gansu kowa ya tsaya ya kalli ɗan uwan shi ai yanzu ba sai an gaya makafire ko waɗannan su ne ne ba su dai rumawa sun ɗanɗana sun ji su ma barbar sun ɗanɗana sun ji ah, ba wanda za a ba labari yanzu yanzu karancin sahabbai kun gano wannan da ke ku karancin sahabbai ba zai sa kafirai su yi tunanin nasara ba sau da aiko ya kokin baya ma ai kafirai sun zo da yawa amma kankancin sahabbai kuma bai sa sun kasa nasara a kansu da izinin Allah ba an gano wannan da kyau ku bai sa sun kasa nasara a kansu ba an gano wannan yanzu misali in kaga kunama yar karama sai ka ce ba ta da matsala Allah sarki wannan jaririya ce eh gata nan dai ba yawa ba girma amma sai ne to abin da suka rika dandana makafirai kenan a wancan lokacin amma jimi yanzu ga yawa ga yawa ga yawa amma yawan ne me kenan ya kusa ya zama yawa fa na shiririta an gani sai mu kowa mun gyara Allah ka taimake mu mu gyara lokacin da suke kallon kallo batar rumu yusallibun sai arnon rumawa da yake kiristoci ne kwana suka yi kiɗa da waka suna ɗaga cross suna neman taimako daga cross wa batal muslimuna na su kuma musulmi kwana suka yi sallah wa ya ƙara'unar suna karanta alƙur'ani suna addu'a suna mai da al'amarinsu zuwa ga rabbul izzati wal jalali zulkudartu was sultani suna kai kokon baransu wajen mai duka falamma asbahu da garin Allah ya waye saffa abdullahi buna abis sarhi ashabahu sai abdullahi ya zo yi faretin dakarun da yake tafe da su ya sa su sufufan sahu-sahu fil duk suna kan jiragen ruwansu su ma wa amarahum bi zikrillah a lokacin da za a kara ya ambace su da ambatan Allah wa tilawatil qur'ani da kuma karatun alqur'ani shi aikin musulmi kenan ma a ce wai sai kai a shari'a sai kai batanci sai kai rashin mutunci sai ka bayyana baka da da'a da tarbiyya wai wannan shi zai sa tsorace ka dama ta bijin tsoron mutum da wannan Hmm? Allah ya kyauta Malai ce wa kanatin rihu ma'ar rumi wal barbar lokacin iska tana kadawa a ɓangaren rumawa da barbar sun masakanatin rihu daga nan sai iska ya tsaya faƙala lahumul musulmuna don kasa ce kwa yake kuma kowa ya sayan da igiyan ruwa idan aka waye gari igiyar ruwan na kadawa sai jiragen su ka tsaya waje da an gano wannan jirage suna sama suna kasa kamar me kamar za su kifi to lokacin da al'amari ya tsaya faƙala lahumul musulmuna sai musulmi suka nazu suka ce masu in shi itum in kun so alkitan a ci gaba da karawa kawai a ci gaba da ni, a ci gaba da bugawa ba kakkautawa sun sai su kafirin sai suka zaɓi me sai suka zaɓi a yakin kawai ba maganin kakkauta su ba ma sa son sulhu ba sa son a ɗaga kafa kawai sun ma'an zalallahu nasarahu alal musulmi sai allah ya sauko da nasarar shiga musulmi duk mun faɗi yadda aka yi yakin Shi ne cikin dare sahabbai suka tura sojojinsu na ƙundun bala suka shiga ƙarƙashin ruwa da manya-manyan igiyoyi suka hada jiragensa da jiragen kafirai suka daure gam mun karanta a baya saboda su arnan sun kware ma yakin ruwa in dai yaƙi ne a cikin ruwa a jirage sun kware kamar yanzu amerikawa ne in za ka yaƙi da ba amurke ka ce turo sojojin ƙasa mun gano wannan idan ya ya turo sojojin ƙasa ko to kawo ka irga adadin bursunonin yaƙi daga neman da za ka kwasa amma in ba amurke zai zo yaƙi kaga jiragen sama sun fara shawagi ko to ka nemi sulhu kun gano ne da ke ku saboda malam za su yi raga-raga da yankinku kaf ba za su rage muku komi ba sau sun iya yaƙin sama ne su ba yaƙin ƙasa ba to su kuma rumawa sun kware mai yakin ruwa ne su kuma sojojin musulmi sun kware mai yakin ƙasa to sun san bannan da aka yi masa a ƙasa shi sai suka shige ruwa to sabai su kuma wannan shi ne su na farko a ruwa to da su ga arnan nan dai ba za su sassauta ba kuma ba su da mutunci to shi ne madadin a yaƙi a ruwa waɗannan sun iya mubam iya ba sai suka sa sojojin kundumbala gwanayen iya iyo sai suka shige cikin ruwa da manyan igiyoyi waɗannan suna ta iface-iface da kaɗa kaɗan su daga cross su kuma waɗance suna ƙarƙashin ruwa suna aiki suka bi suka haɗa jiragen su gaba ɗaya waje ɗaya ka ɗore su gam da jiragen ruwan musulmi suka haɗa kansu gam yadda ko ka bigi jirgin ruwan ba zai kaɗa ba sai suka maida. da jirgin ruwa a cikin ruwa da tudu duk daya gano nan da ke uku sanda kafirin suke nufin su janye jiragensu su koma gefe su fara harbin musulmi kawai sai su ga jiragen ba sa motsawa su ga an haɗe jirgin kamar an haɗa kusa da kusa an kai haka musulmi suke ragar-ragar da su mun gano wannan shi yasa masu iya magana suka ce banza girman mahaukaci ƙaramin mai wayo an gano wani da kyau ko za a ga mutum ya zo ka ce ka aiwa na a rabu da shi allah ya shirya da to to shine sai nasara ta sauka ga musulmi faharaba Kostantin sai Kostantin sarkin romawa ya tsere wajen shihu haka sojojin suka ranta a nakari wa kama abdullahi bon Abisar. sai abdullahi dan abisar ya miƙe bi ta sawari ayyaman a wannan gari yan kwanaki sun marja'a mansuran muzaffaran sannan ya dawo gida a matsayin Allah ya taimake shi ya dawo daga nima mai tarin yawa kun gano wannan shi yasa jama'a ba yawa ba ne amma suwa ne suke kan gaskiya an gane kuma suwane ne suke rike da aƙida da tauhidi na ƙware a cikin ransu suwane ne suke tare da Allah to su ne za su yi nasara duk abin da ya taso amma in ya zama kun saki Allah ko mun yawan ku to shirme ne ku rige Allah wannan zai taimaka muku Allah ya sa mu dace abu na hudu <clears throat> daga cikin mafi muhimmancin abin da suka faru a khalifancin na usman akwai tausi'atul masjidin nabawi akwai aikin fada da masallacin annabi wanda usman da kudin aljihun shi ba da kudin gwamnati ba shi ya sai gidajen da ke kewaye ya buge su ya ƙara fadin masallacin amma bai ƙara fadin masallacin ta ɓangaren gidan annabi ba sau da ɗakunan matan annabi a zamanin sarki abdulmalik a lokacin ne ya tada gidan sai ya faɗi masallacin ya haɗe gidan baki ɗaya sai ya bar ɗakin aisha a matsayin inda annabi yake kawo aka wannan kewayen da aka yi duk nan bayanan za mu zo za mu tattauna su idan muka natsa a cikin karatun ina fatan mun fahimci wannan da kyau na biyar bina wa awwal usulin bahariyin a zamanin khalifancin sayyidina usman ne ya ba da izini aka ɗibi kuɗin gwamnati aka gina manya-manyan jiragen ruwan yaƙi da kuma manya-manyan tashoshin jiragen yaƙi da kuma manya-manyan barakokin sojojin ruwa a zamanin shi aka yi wannan an gano wannan da ke ku a zamanin usman fa sabon annabi duk inda kasan teku yake sun dinga bi suna karaɗewa wallahi har suka gama abin da suka yi ba su san akwai mutane a wani yanki na turai ba wallahi ba sani ba ba san da mutane a tsallakin ingila da amerika ba da sun sani da sai sun ji amma kaga sun kai musulunci bosnia herzegovina da kosovo da albania duk turai ne amma yankuna da yawa wallahi ba sani ba da sun sani kuma haka Allah maɗaukin sarki ya nufa kawai don ya jarabawa amma muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya tabbatar mana da abin da ke cikin zuciyarmu da fatan da muke furtawa a bakinmu Allah ka sa ƙarshen turawa ne ya zo yanzu gaya sun zaɓin mace a matsayin firaministan ingila idan kuma amerika yin sun kama hanyar mace za ta zama shugabansu Allah ka sa ƙarshensu kenan ya zo Allah ka yi masu ƙulun ta Allah ka sa su yi mutuwan singileti Allah ka rabar da su ta karkashin ƙasa su rika tsiyaya Allah ka raga-raga da su su kasa motsi baki ɗayansu ka sa makaman da suka tattara ya zama makaman ƙari dangi a kansu ƙarfin ya ƙare a kansu makircin ya koma kansu Allah ka susuta al'amarinsu waɗannan miyagun ɓannansu yana da yawa Allah ka taimaka mana abu na shida jam'ul ƙur'ani marratan thaniya a zamanin khalifancin saidina usman ne ya sa aka tattara alƙur'ani a karo na biyu kun san an tattara alƙur'ani a karon farko zamanin kalifancin saidina abubakar to amma wannan haɗa ƙur'anin da aka yi an aji shi ne waje ɗaya an gane sai ya zama mushaful imam yana waje ɗaya sai aka bar kowa ya abin da yake so da mushafin shi amma a zamanin khalifancin saidina usman ya zama an fara kasashen musulunci abubuwa sun ƙara yalwa to sai aka rika zuwa da bayanai na cewa akwai saɓani da yake faruwa tsakanin musulmi wajen karanta alkur'ani to a lokacin ne saidina usman sai ƙara tattaro alaran momi aka ƙara ɗauko wannan alkur'anin don a lokacin yana wajen hausa 'yar saidina umar domin sanda umar zai rasu ita ya ɗauka ya ba in gane kuma ka ɗauka ƙur'anin fa wai kamar wannan ne kaya kaya ne in za a ji a ɗauko sotul bakara misali sai an ɗebi ƙarfi goma sana ga su ta an fahimci wannan shi yasa idan a lokacin yan shiya suna ce muku ba wanda ya haɗa alkur'ani sai sai da na aliyaji ya ɓoye shi sai ku ce a ina kuma fahimci wannan a ina ya ɓoye Hata a zamanin dai annabi sayid na alɗakin shi ƙwaya ɗaya ne to a ina je ɓoye su sun ɗauka ko alƙur'anin kama wannan alƙur'an ne da aka buga na inji ɗin nan haka suke ɗauka yana sai ce ina nan sanda aka zo aka ce kawo su yi gudu da shi shige ɗaki sai ka ce ɗakin a ina yake wanda ya iya kwace mulki a hannunka in ya tabbata kwatan mulkin aka yi sai kuma kwace alkur'ani ne zai wahala inda za ka gane cewa mutanen nan makaryata ne da suka shahara kuma suka kware makarya allah ya kare mu daga karya bayan da aka zo aka hada alkur'ani waje guda za ku ji aikin da na usman ya yi, to ne duk wasu alkur'ani da ake ba da labarin ana ta samun sabanin karatu tsakankanin musulmi a ko'ina a sassanin duniya sai sayyidina usman ya sa aka tattaro su baki daya sai tara soji daya an gani ƙarshe dai aka yi ta maganganu aka yi ta maganganu sai sa cin da didde littattafai ne a jikin fatu ne da alluna da sauransu wasu malamai suka sa suka ce aka wanki wasu kuma suka sa ya ce aka kona an gano wannan to zamanin ɗaya daga cikin sarakuna da za mu zo mu tattauna a can gaba lokacin da fitina ta faru a lokacin ƙur'anan da sayyidina usman ya sa aka raba aka yada su gari gari to asalin wannan ƙur'anin da aka kwafo daga cikin shi wanda sayyidina abubakar ya sa aka rubuta yana fanan an gane to wannan ɗaya daga cikin sarakunan kawai sai sa aka wanke shi kaji kuskuren da yi domin a wancan lokaci mutane sun fara zuwa suna tabarruki da shi sai ce to nan gaba kar ya zama kuma an koma ana shirka an gane to kawai inda ya yi shawara da sai mu ce da ba haka yi ba da sai mu ba da shawara mu ce cin da gwamnati ce to a amfani da karfin mulki a hana shirka. yanzu misali ai irin shirkan da ake son a yi a madina a daidai kabarin annabi da yake akwai gwamnatin ahalu sunna tsayayya ana iya yin shirkan haka ya gamata a yi in kaga abu na faruwa a waje gwamnati tana son abin ya faru ne ina gaya muku ba abin da ya fi karfin gwamnati babu shi ita gwamnati ko ko na je kana yi ka ce ba abin da ya fi karfinta shi yasa a lokutan baya da kuke ji ana ta buge-buge da kashe-kashen nan ko gwamnatin fa tana goyon bayan abin ne ko da ba ita ta sa ba abin bai damunta amma da gwamnatin da abin ya dame ta ta zo ka ƙara ji dole ya tsaya kawai gwamnati ko wallahi sai dai Allah an gane gwamnati wallahi sai dai Allah kuma kowace irin gwamnati ce idan ka ga ɗan tawaye yana fada da hukuma har ya ɗauki lokaci yana yi ko ba shi yake yi ba wata gwamnatin ne a bayan shi gwamnati zai ta fada da gwamnati amma ba ta fada da wa ɗan tawaye ba ɗan tawaye bai isa ba na gaya muku wala bai isa ba sai dai akwai wata gwamnati ne a bayan shi shi yasa shi shugaban nan namu na yanzu eh, da yake tsohon abin ne kun gane ya san makaman abin lokacin da ya hau sai ya tafi wajen iyayen gijin abin ta abin da yake nan kai ba faɗi ne kun gano wani da kyau ku sai ya tafi wajen masu abin domin inda ake tsiyan suna da kan iyaka da nijar suna da kan iyaka da ina da chadi haka sannan suna da kan iyaka da ina kamaru to tambaya don allah wai su waɗannan ƙasashen da suka kewaye najeriya ake ta wannan ɗauke ba da kan iyakokinsu wai da allah suwane ne iyayen gijin waɗannan ƙasashen suwaye ba faransa ba to sai tafi can da shi tsohon abin ne amma shi wancan da yake masunci ne kawai an gane kawai sai tsaye ta shirme shi wannan ya san makaman tsiyar an fahimci wannan gashi dai suna ta hatsaniyan cewa bai ma da takardar sakandare shi ko wancan digiri uku yake da shi big for nothing kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi ba abin da ya iya yi sai marasa da certificate ne a cewansu shi ne wanda ya je abin arziki da ya kamata Allah ya shirya yadda mu to hada alkur'ani ma'aji wannan mudawana sayyidina usman sai ɗibi malamai in ya tura da alkur'ani gari kaza sai ya tura malami da zai karantar haka ake yi haka ake yi ba ka barin mutane sun karaba ba sai kuma ka kyale su sai ka aji wanda zai koya masu wannan abin kuma wanda ya iya wanda ake sa ran zai zo da abin da zai zama an karba abin da ya da to ne sai yake cewa wa kallafa arba'a sayyidina usman sanda za a tsara wannan alkur'ani mutum hudu ya dora ma aikin salafatan min quraish mutum uku qurayshawa wa wahidan min al'ansar ansar ɗaya daga ciki daga cin ansar ne kaga ansar musulmi ne an gane amma kuma ba ɗiba da yawa daga cikinsu ba me yasa sau da waɗannan su suka faru harkan nan idan ya zama an ɗibi waɗanda kawai daga baya suka shigo harkan aka ba su jagorancin harkan watsa ta za su yi kuma sai ta lalace waɗanda aka shawo wahalan harka da su suke jagorantanta shi sa annabi ya ce al'a'immatu min ƙuraishin amma duk sanda al'umma aka waye gari suna sani ko da gangar suka ɗibi jagoranci suka ɗora ma waɗanda su kawai sun zo ne don mai shan miya za su ɗaiɗaita al'amari su ɓata shi kaf kafin a farga an fahimci wannan da kyau ku wannan ƙa'ida ce ko a yadda ko kar allah sa a yadda haka dai take an fahimci wannan allah shiryar domin amma ƙurashiyun su waɗannan ƙurasha wanda ke cin wancan kwamiti ɗin fahim abdullahi bin zubair wa sa'ad bin abi ƙas wa abdurrahman bin al-haris eh? eh wa sa'id bin al-as wa abdullahi bin al-haris wa amal ansari fa huwa zaid bin thabit kun gano wannan kuma wani irin baiwa irin na Allah shi daga baya suka ansa addini, kuma Allah mai baiwan alkur'ani sama da waɗannan kuma haka Allah yake yi amma still sai da aka haɗa shi da wa ma'aikata an gano wannan da kyau ku idan Allah maɗaukin sarki ya tara maka ma'aikata sai ya zama kai abin da bahaushe yake cewa gaula ne sai ka kasa fahimtar amfanin waɗannan ma'aikatan an gano wannan da kyau ko sai ka sa barayi su kewaye ka kafin ka farga sai su jinya kudin kasan irin abin da aka yi wancan masuncin kenan ba yana nan yana shirme bai san me yake ciki ba ya tara 'yan mata sun kewaye shi daga tara 'yan mata su kewaye ka daga tara barayi su kewaye ka daɗe ne mana ce mata barayi ba ne amma su kasan 'yan biki ne abin bai isan su yau idan za ka ba matanka miliyan ɗari in ka ce ga miliyan uku za ce Allah ya saka da alheri baya isan su ka gano wannan da kyau ku kuskuren da ya ke nan ministan mai mace ministan kudi mace ministan jiragen sama mace ga kuma madan sumbuka gefe kuma shi kullum yana cikin abin nan na mota kullum. yana cikin abin ka gaya mai da ba za su kwashe abin ba <laughs> mun gada wannan da kyau Allah ya shirya da mu walamma kutibal masahibul usmaniya yayin da aka rubuta wannan littafi alkur'ani wanda ake matake da al usmani ursilat ila biladil islamiyya sai na usman ya sa aka riga aikawa garuruwan musulunci lam yaktafi usmanu bi irsaliha ila al-amsari wahadaha usman bai taƙaiti kawai aika da littafan su kaɗai zuwa ga garuruwa ba litakuna malja'a wa marja'a don su zama in an samu saɓanin karatu ko hadda ta rikice ma wani alaran ma to ga inda zai je duba ya samu tabbas a bai haka kawai ba bal arsala a kulli mushafin aliman min ulama'i sai ya aika da kowane alkur'ani da wani fitacce hamshakin malami mun gane min ulama'il qira'a daga cikin malaman qira'a almuslimin liyu'allimul muslimina alqur'an sau da karantar da musulmi alkur'ani wafka hadal mushafi daidai da yadda ƙur'anin yake wa'ala muktadahu kuma yadda yake a bisa yadda ƙur'anin yake jagoranci da hukuntarwa gama yana daga cikin shawarar da na taɓa ba wasu mashirmanta irin wannan sai aka juya abun don a amma da yake allah shi ne almusawir ƙasa da shekara ɗaya sai da gaskiyan ta bayyana mu gano wannan taro aka kira wasu matasa ne ga su so biyar mahaddata alkur'ani da dukkanin ruwayoyin shi aka ce za su karantar da alkur'ani da ilmomin shi sai aka ce ga wani ɗan boko wanda bai san kur'anin nan ba harkan shi kawai boko yake karantarwa ga wani ɗan arabiya shi ko addini bai sani ba illa larabci ballantana a ce ya san kur'ani sai aka ce wai su zauna su tsara yadda za a karantar da alkur'ani da ilmomin shi sai na ce ba harkansu ba ne in ku waɗannan aka sa suka jagoranci tsara yadda karantar da alkur'ani yake na farko an ci amanan alkur'ani na biyu abin da aka nemi a samu na a karantar da jama'a alkur'ani su san shi su haddace shi ba zai samu ba saboda abin da ya kamata ku kai dan bokon nan dauki alli je karanta da physics ka ja baki kai shuru kan mu ƙara jin ka kai da ka iya arabiya e ku je ka dauko alf layla alf layl wa layla ka je kai ta tatsuniya harkan ka kenan ko kuma gangaren mahaddata alqur'ani ku ɗauki littafin Allah ku je ku tsara yanda za ku karantar da al'umma jama'a an adalci ko ba yi ba mutanen da yake makere ne sai wannan da ya ji maganin sai ya je kira wancan ɗan boko ya ce to kaji mai shago ya ce maka jahili wai kamar kai ne ya ce baka san addini ba yau shekaranka kaza kana musuluncin nan mun gano wannan da kyau ku madadin ya ɗauki in ja akun fasikun bi naba'in kawai sai dasa ya je samu wancan ɗan arabiyan ma ya gaya mai ai mai shago ya ce larabci ma ba addini ba ne. sauraka yanzu wai kai yanzu duk addini kake mai shagwa ce da kake yi kawai shi ke da aka zuwa gaya min sun ce ba matsala abinda da suka yi bai ɗara da abinda masu iya magana suke cewa sauna kira mana sha-sha-sha in kaga sakarai ku taho tare su dukansu na ce mashirmanta ne amma ka bar su su je su wannan abin a gani sai ga su su da kansu sun komo suna cewa harkan ta taɓarɓare su da kansu na ce ai taɓarɓarewa ma tukuna sai kun kwanta a ƙabari an fara aiko maku ɓannan da kuka yi sannan za ku san abin da kuka yi harkanku ne cikinsu duk wanda ka tsari a ce allah ya aiko mala'ika jibrilu da tabbacin aljanna ka ce karanta cikakkiyar izifi ɗaya ba zai shiga ba in har su wannan ita ce password ɗin izifi ɗaya a jere wallahi ba wanda zai shiga cikinsu don ba wanda yi izifi ɗaya gyal mun gano wannan da kyau ka zo ka samu yaran da sun haddace alkur'ani tun ba su gama famfara ba wannan ba daidai ba ne wanda yake masanin abu shi ake barin mawa fagen ya hude shi an fahimci wannan da kyau a barin mai fage ake ya hude shi to da an bar masu wajen ko ina gaya muku da zuwa yanzu da an fara ɓarzan mahaddata me yasa saboda su ƙur'anin ba matsalansa ne? sannan ba wani abin da ke damunsa a rayuwa shi ko wannan yana nan yana da wajen an aji wasu kuɗi yana sai ya kwashe su an yi wawan zama a wannan waje yana neman ya leƙa kun gano wannan da ke ku ka gaya min yadda tsari zai tabbata <laughs> Allah da yake yi amma ai lokaci bayan lokaci za su rika bayyana ai cin amanin ƙur'ani ne ba haka ake yi ba yanzu misali in an zo za a kantar da arabiya in mutanen ƙur'ani suka taso sai mu ce su shuru sai mu ce ina wancan mai alfu laila din nan zo ɗauki alkitab na sibawaihi ka je ka tabiya musu larabci mun gane dauko shu'ara ka je ka ta karantar da su har da wakokin batsan da ke ciki duka karanta kun gane wannan to fit ɗin shi kenan in aka zo magana hadisi sai a nemo malamin hadisi kwararre a ce ɗauka haka ne to an yi adalci kenan amma yanzu mutumin da ya je koya arabiya sai ka ɗauki hadisi ka bashi ko ka ɗauki tafsiri ka bashi in ka je lahira baka ganka a wuta ba ko to ba a duba da kyau ba ko ba a zo kanka ba in dai ka ga mutum ka je lahira baka gan shi a wuta ba to a dai ƙara duba yana ciki in ko ya tabbata baya ciki ko to ba kawo kan shi ba domin ƙarya zai ƙara ma gaba ɗaya a rayuwan shi so da bai harkan ba kuma sai a ce dolan dole sai an yi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne sai mala ya ce ka hadal mushaf alato fa'amara zai da buna thabit an ya kara bil madina sai na usman sai ya aje zai da ɗan thabit ya zauna shine babban malamin ƙur'ani a madina wa ba sa abdullahi buna sa'ib ila makka sai aiki abdullahi ɗan sa'ib zuwa makka shine malamin ƙur'anin can wa ta buna shahabin ila sham shi ko mughira aka tura shi sham wa amir buna abdul amir kuma ilal basara wa aba abdurrahman sulami ilal kufa kun ga usman waɗanda suke aikin su yi tura manya-manyan gari sai su zama kantar da mutane addini kuma an ga hasken abin ko ba gani ba wanda ya harkan shi ne abu ka ɗauki wannan harkan ka bashi in ka bashi za ka ga alherin abu an fahimci wannan da kyau ko? Allah shirya da shi ne sai ce wata raka hu fil madina mushafan sadisan qur'ani na shida da aka rubuta sai ya bar shi a wajen shi a madina wa huwa allazi yusamma bil mushafil imam shine wanda ake kira da mushafil imam shine jagora duka yana wajen shi to sai ya zama a wajen usman yake a gidan gwamnati shi zake kiran shi da mushafil imam to duk waɗannan abubuwa suna daga mafiya mahimmancin abubuwa da usman ya yi shi sa idan aka zo aka ana lissafawa to wanda yake su 'yan duniya zalla ne sai sai to ina gina makarantu kai lalla an wuce wannan wajen in ga shugaba na na gina makarantu kaza to ya samu ƙauyawa ne na yi kwalbati ƙauye ne na yi titi ƙauye kun gano wannan da kyau ku an wuce wannan wajen kamata ya ce wannan duka akwai yanzu misali ka taba jin 'yan takarkarin nan na amerika suna cewa ku zaɓe ni zan yi titin mota ko za a gina muku makarantu ko za a gina muku kaza ka taɓa ji sai da ce za mu hana baƙi shigowa za mu matsa ma ƙasashen musulmi kun gano wannan da kyau ku to shi ne cigaban duniya yanzu amma yanzu sai ga ɗan siyasa ya zo ce ne maku firamare sai mu ce da kuɗin tsohonka ne faɗi wani abin koko na gina asibitoci da kunin innan ga kai ne maku hanya a da shiga-shiga kai wannan kudinmu ne yayi ko ba kai ba ka sa wani ma zai yi faɗa mana mai kai mana mun gano wannan da kyau gaya mana mai kai mana yanzu misali wannan gwamnati da take kai ta isa ce magana ta ce nema 'yan najeriya abubuwa da yawa shine kudinku da ke hannun mutane mana an sowa a gano wannan da ke ku yanzu wannan aiki ne da duniya za ta yaba shine gwamnati na aiki kaji ɗaya sannan mun hana kuma a cinye sauran da suka rage aiki ne na uku kuna cikin matsalan zaman ɗarɗar an samar da yanayin da kun zauna lafiya an gano wannan da ke ku wannan menene aiki ne sannan mutuncinku ya zibe a duniya baki ɗaya yanzu an dawo muku da daraja da mutunci a duniya yanzu wani aiki ne ko ba aiki ba ne an gaya muku in zamanin baya ne aka ce shugaban rabitul alamin islami zo najeriya zai zo ne wannan shi ne aiki gwamnati na aiki ko ba ta aiki zan iya lissafa abubuwa guda ɗari wanda ta yi wanda a duniyan wayewa na yau su ne mai su ne aiki amma mutum ya ce ya ɗibi kuɗin ku yi maku hanya kuɗin shi ne kana ce mun zagi manya da mun ɗanyo ta 'yar magana nan a ba kudin shi ba ne ko ya yi ko kar Allah sa yi in ba shi ma wani ba zai yi ba kamar fa kai ne za a baka sabuwan jincin sai a baka dubu ɗari za ce da Allah bayan wata biyu ba ma son mashin ɗin nan ya zama tana sha to ko bayan shekara ɗaya ne za ta sha eh sau daidai sabis da zuba mai a dubu ɗari ba dole kullum aka buga shi a jina cain cain cain ba sau da an baka kayan aiki zai zai ce kaga na yi kokari na kula da mashin ɗin sai ce kokari me kai kudin man da kake zuba kai kaje kai huda kai noma kai kwadugo ka zo da shi yasa jama'a dole ne a wayar da kai yan Najeriya an gano wannan da kyau ku shi yasa shugaban jam'iyyar PDP da yake mai hankali na tsatsi aka sa wanda bai shan kwaya bai shan giya bai iskanci bai komi shi da kanshi ya ce yana jan kunnen duk wani ɗan jam'iyyar pdp kar ya ƙara zagin buhari ko ya soke shi sai dai a taimake shi ya zai tafi da ƙasan saboda an sa na tsatse yanzu an gane tsohon shugaban kwamitin amintattu na pdp ya rubuto mai wasiƙa ya ce ja kunnin sanatoci maganin tsige buhari ba sa ciki an gano wannan da kyau ko su ba mahaukata ba ne ya ƙasan za ta ci gaba ake nema saboda suna da ƙinin yau in ba buhari duk wanda aka sa ya hau ƙasar nan ya shiga uku in bai ci gaba da waɗannan abubuwan ba don ana baka tsaro ya taɓarɓare ka shiga uku aka ci gaba da kwashe kuɗin ƙasa ka shiga uku in waɗanda ke hannun mutane baka dawo da su ba ka shiga uku ka fahimci wannan matsaloli ne zai dawo wanda za ka rasa yadda za ka yi to su sun gano matsalan ne su masu hankalin sai suke maza suke daga hannu cewa a hankali a hankali amma ga ga mutane mashirmanta a gari suna so to karbu da su ba san me suke yi bane alaman motsuwa ne da tabuwa dan Najeriya har yau bai fara zuwa yana tsinken ganyen dalbejiya yana kaiwa ana dafawa yana ci ba ba kwan fara ashe ba yunwa kasan nan daɗi ne mana yawa muna magana da wani dan nijar da an dawo sallan juma'a yace shi da zai iya zuwa ya samu buhari ya roƙe shi da sai ce da allah ya ajiye masa kasan sai koma gefe kan ya ce sun suka samu ɗaya bisa dubu ɗaya na buhari a kasansa sun gode ma allah ce ba ku san alherin da allah ya muku ba ne kuke wannan shirman da kuke ba ku sani ba ne ce ɗan najeriya ya ce mu a can har yau ana zuwa ana ɗiban ganye busasshe a jika a tafasa a ci har yau amma har yau ɗan najeriya bai taɓa zuwa bola ya ɗiba abinci ce ba kwaya taɓa sau da daɗi mana yawa muna nan muna ta ƙarere kowa yana da over confidence na cewa mutumin na in yi hawa zai rika zuwa na ɗibo kuɗi ne yana kaza mu ba ruwanmu yadda kuka ji muna waɗannan maganganun ku an jima kuma in te mana ba to kuma kun san halinmu mun gano nan da kyau ku kun san halinmu shi yasa mu yanzu fatan alheri muke kuma ina yawan faɗi ne don ya shiga kunnuwan jama'a 2019 jama'a mu 'yan najeriya a daɗinmu duk wanda ya cika alheri ne sau da yanzu jam'iyyar apc za ta yi ƙoƙarin ta tace suwaye mutanen kirkin ciki ta tsaida takara pdp za ta tace suwaye mutanen kirki ta tsaida takara haka ne shi yasa duk wanda ya cika mu ba mu da matsala shi yasa shekara ta 2019 za a yi wata irin siyasa ne ba da gaba ba hankalin mu kwance ani an mari'a ma mutane ko wannan alherin da mutumin nan ya kawo ba za mu gode ma Allah ba hmm? don ina gaya muku ina yawan faɗin wannan magana don ina son kuku na tsini wannan maganar siyasan da na ɗauko ko ta da alaƙa da baban da za mu shiga a gaba ne kan ku a banza nake yi kawai ko ina kamfani ko ina kaza idan yana da alaka da karatuna ne in bai da alaka da karatuna da siyasan gana zan ɗauko ko na wani waje amma shi da yana da alaka da mu da kuma babin da za mu shiga bayan gama wannan shi shine bada'ul fitna kusan dole ne wannan magana yana daga cikin kredit din da za a ba buhari fa hatta hatsaniyar da ya taso a pdp alherin buhari ne hadda aka ce mada sharif ba zai iya ba saboda laifuffukan shi wai yanzu a pdp ce ana son a samu wanda yake tsabtatacce ne waliyin allah a sa shi ne aka duba kudu aka duba yamma aka duba arewa aka duba gabas aka ga babu waliyi mutumin arziki gaba ɗaya a cikinsa zewa sai limamin raya karkara da birane sai ka ce liman rika mana kun gano wannan da kyau ku to wannan credit din ba na mpdp ba ne credit din na nawaye na buhari ne ko buhari bai aikin komi ba sai wannan mun na biyu jama'a ƙasan nan kun taba tsammanin ko kun taba tunanin za a ce yau wai shugaban majalisa mutum na uku a ƙasa a ce ana allon baku allon karɓe da shi eh yanzu kun ɗauka lokacin da aka zo maganan budget buhari ce an mai ƙare-ƙaren abubuwan da bai san da su ba kun ɗauka an ci ta wuce ko ga ta na majalisar wakilai yanzu ta tashi an fahimci wannan yanzu ba ku ji waɗanda ake zargi sun fara cewa kai ma baba cikin ka akwai waɗanda ba su gama a tsarki ba suka fara alula mun fahimci wannan da kyau ku to ana ta waɗannan maganganun ai duk wannan alherin ci gaba ne na mulkin nan aka samu wai yanzu ana son wai duk wanda zai rike wata amana na gwamnati sai ya zama mutumin kirki wannan duk ba ci gaba bane ai mu haure zuwa mu ga an yi kwalta ba kalla wannan kauye ake wannan abubuwan yanzu wannan kwaltan na tafi in waɗannan abubuwan suka daidaito lokacin da annabi ya zo ya fara da'awa ba da waɗannan abubuwan da kuke magana aka fara ba an fara gyaran ɗabi'un mutane ne an fara gyaran su ne an fara gyara mu'amalansu ne an fara gyara su tukuna sannan abubuwan da suka biyu baya suka biyu. haka yake yi to amma wannan ma ba zai ba lecture za mu kira mai zaman kanta a zo a wayar da kan mutane a lokacin kuma ni ban sani ba za a ce kudi aka bani ne ko mene ne domin ina ganin ba wanda aka ce mutuncin shi a duk jihar kaduna kamanni kuma ba wasu ne suka shirya ƙayyarayen ba sai waɗanda suka so su haye kujerar malanta su gana riga su to shi ne ake ta gogoriyo an rasa abin da za a ɓata ne sai aka ce kuɗi ne da aka ce wane ne ba da kuɗin daga baya da aka bincika ga kai ba gaskiya ba ne sai aka ce wane ne daga baya ma san da aka tara malaman najeriya aka tara al'umma annabi aka ce to a faɗi laifuffukan shi mai shagon sai na ce to ya magana kuɗi kuma sai aka yi ta walanke duk ba kuna nan ba aka dan walwalan ki shi kenan kawai aka bar magana wai masu faɗin kalmar Allah su tara mutane suna karantar da addini wai su ne za su komo suna ne suna ƙarya irin wannan an ji masu gaya ma mutane me na addini kuma an gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu al Rabi'a. rabi' yiza da wanda yake wata jami'a nan ya haƙuri randa a to yanzu musamman tsakani da Allah in ba ni ba akwai wanda zai zo ya tara 'yan Najeriya ya riga faɗin maganin da yake faɗi akan PDP akwai dan sani gaskiya nake faɗi an fahimci wannan amma su waɗancan ɗaya hannun sun yi sa su faɗi wannan magana sun yi sa saboda sun je sun yi ma mutanen da ke tare da su overcharge an gane sun yi cajin sun zama sun wuce gona da iri suna farawa ko gaskiyan suka faɗa yaro zai bude muke ce ɗan cubanka ka fahimci wannan da kyau ko wali ba mai shi to ya riga ya oba cajin shi an fahimci wannan amma ga shi da yake kuna tsatsu ne addini ke gaban ku da mutunci eh kowa ya nasu Don ana gaya muku magana na gaskiya wannan kin gaskiyan shi ya haifar da abin da za mu karanta a nan a ce wai wanda suka san gaskiya malamanku shugabanninku za su ga gaskiya kiri da muzu wai su kasa faɗinta kai Allah wadaran waɗannan mutane ko ai ni in na san gaskiya zan gaya maka ko da ina gama faɗi za ka kama da wuta ne Allah a ji a nemo 'yan kwana-kwana su kashe maka amma ni gaba na yi an fahimci wannan da kyau ku Allah shiryar Alamma al-mabhasur rabi' bada'ul fitna badawa ash al fitna ya kai fitinan ta fara kuma mata kuna jama'a aka ce fitna me fitina me ne ake ce ma fitina misali a ce wane ya fada cikin fitina me ake nufi da wannan to shine za mu so aƙalla mu zauna mu ɗan. tattauna me ake nufi da fitina don musanta tukuna musan karkasuwan fitina musan wacce ciki za mu ɗauka mu tattauna a matsayin ita ce a nan an gano wannan da ke ku a cikin sharhin sahihul bukhari na ibn battal abul hassan ali bin khalab bin abdul malik a cikin juz'i na goma shafi na ɗari da da arba'in tara jama'a Ibn battal din nan yau ya fi shekara 1000 kwance a ƙasa dan ya rasu jan shekara 440 da wani abu ne ibnu battal yana ƙasa tini ce ma'anar fitina fi kalamil arab idan aka ce alfitna a tsoron magana ko yaren larabawa ko yaren larabci shine aliktibar wa wal shine Allah maɗaukin sarki ya nufin jarraba ku ya fitine ku domin a tace a tantance waye ke da gaske wa minhu qawluhu ta'ala wannan abin da ke karfafan shi shine faɗin Allah da yace wa fatannaka futuna wa fatannaka yasqutuna aya ta arba'in cikin sautar taha ai ikhtabarnaka min kokarin mu jarraba kan mu ga yaya al'amarin ka yake wal fitna idan aka ce al kuma ana nufin al'imala anil ƙasdi shi ne mutum ya karkace daga manufan da yake a kanta kana tafi bisa tsari kana tafi akan manufa sai a zo da kuɗi ko da mulki ko da mata ko da wani abu sai a kau da kai daga wannan abin da kake tafiya na asali sai a ce doka fada fitina wa minhu qawluhu ta'ala wa in kado la yaftinunaka kiris da sun kau da kai daga manufan da Allah ya ɗora ka sai aka zo da kalmar mai alfitina za ga mutane sun ɗauko addini sau da ƙafa suna tafai gaske gaske gaske gaske ana nan sai mulki sai taso sai dukiya su yunkuro sai yan mata su leko da kansu sai su sauka daga hanyar da aka ɗora su su kama wani abu to kaga al'imalati anil qasdi kenan waɗannan mutane sun fada cikin me kenan cikin fitina kun fahimci wannan da kyau aya ta 73 cikin sotar isra'i ayyumilunaka sun yi kiris su kau da kai zuwa ga wani abu na abin da muka ɗaura ka wal fitna aidan har ilawa idan aka ce alfitina shi ne al-ihraq ne kona abu ragargaza shi wargaza shi a neme shi a rasa a lalata shi Allah ya ce mahum anal nari yuftanuna su a ranar kiyama a cikin wuta za a babbaka su amma sai aka tabirin shi da me yuftanuna alfitina aya ta sha uku cikin sotar zariyat ai yuhriqun haka za a bi su a ƙuna su su ƙone kurmus haza qawli ibn al-ambari wannan magana ne daga cikin maganganun ibn al-ambari wal ikhtibar wal iftila yajma'u dhalika zalika kulluhu idan aka ce al aliftibar da aliftila to ya hada ma'anin fitina baki daya Allah zai iya jarraba ku ga abin da baku sa tsammani ba an gano wannan da kyau ku to za mu kokari a cikin tsakankanin bayanan nan da za mu fahimci ma me ake ce ma fitina tukuna yanzu a cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa al-ikhtibar wal iftila ko ko al-imalatu anil haqqi ko ko al-ikhtiraq wanne ne cikin wanda za mu tattauna akan bada'ul fitna an gano wannan da kyau ku sannan mu ji shin dama annabi mana ya ja baki ya gumne bai gaya mana wannan fitintinin za su fata so ba da Allah yake nufin mu da alheri sai irin wannan fitintinin sai suka fara a zamani mafi tsarki zamanin sarkai halifofin annabi domin idan irin wannan fitinin ya faru da mu mu leƙa mu gaya suka yi don mu kwaikwaya don mu ma mu fita kun je da ake yi to gashi lokaci ya ƙure za mu saurara nan sai Allah kai mu karfu na gaba za mu zo za mu tashi daga nan inda mu kwana mu dasa mu ji wasu ma'anonin da wasu bayanan da malaman sunna suka yi dangane da haƙiƙanin ma'anan alfitna sannan mu ji in fitina ta zo wani illa take ma al'umma wani irin mugun gurabe fitina take bari sai mu tsaya sai mu auna wannan abin da ya faru kuma bayanin nan da za mu zo za mu yi na bayanin wannan fitinan to ya ɗara biyan da kuke tsammani shi sa duk wata shegantaka na shi'a da duk wata shegantaka na khawarij to za a ƙare masu gudu a cikin wannan bayani da izinin Allah shi sa babu ranar gamawa kawai sai inda mai ya tsaya shi sa in za ka zo kawai ka cika tankinka in muka riƙe har zuwa kwano to sai kuma inda muka tsaya subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu